وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikiwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku lissafin nasara yau talatin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu idan ba ku manta ba muna cikin suratun nur na'am alarama a ina za mu tashi وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الله مدعوكين سركيتي وأقيموا الصلاة كسيد صلى وآتوا الزكاة كما كبار زكاة an ambaci sallah an ambaci zakka saboda muhimmancin su a cikin addini sallah tana da girma kwarai da gaske Allah ka ba mu ikon kiyaye sallah zaka ga waɗanda Allah ya bai wa hali ibada ce mai girma tana kore talauci tsakanin musulmai tana ƙara soyayya tsakanin masu akwai da waɗanda ba su da shi malamai suka ce ta fuskar mu'amala zaka har ma tana gaba da sallah ba ta fuskar farlanci ba ta fuskar mu'amala yanzu kaddara kana cikin garin jimeta talauci ya maka daurin tontom ya kulle ka ta sama ya kulle ta ƙasa kana gidan haya ka gagara biya kuna wasan buya da mai gidan ba masara a gida matanka hudu biyu na da ciki sun kusa su juye an koro 'ya'yanka uku daga makaranta yar kaɗai ta isa aure ka rasa ya za ga sadaki an kawo ka gagara haɗa gado da kujeru matsaloli sun kewaye ka ta kowane gefe ka rasa inda za ka sa kanka ran nan da safe sai ka je mota tana horn a ƙofar gida kana fitowa sai ka ga babban alhaji na na angorku ne ya zo kana mamaki me ya kawo alhaji ƙofar gidanku a ƙofar gidanka a matsayinka na talaka ka zo kuka gaisa ka ce alhaji lafiya ya ce lafiya kalau ku ne na talakawa na zo in kawo muku na fitar kai ma na ga ya kamata a baka mai kenan alhaji ya ce zakka na yi shine na kawo maka taka ya sa remote control ya yi pressing ya buɗe buɗe motarsa ya ɗauko maka wata gana musgo shaƙe da kuɗi a ciki ka ambaci sunan Allah ka kinkima kai cikin gida na'am bayan ka kai cikin gida ko ka jazib ko ka bude kai da matarka ba ku taba ganin kudi haka ba duk matsalolinka nan kai Allah ya warware su sai ka sake fitowa kofar gida domin dai ka kara tabbatar da abin nan bayanuna. na kana zuwa sai ka samu wani dan iskan gari ya ci kwalar alhajin nan ya hada shi da sai ya shake da Allah in ka zo rabawa za ka yi ko ta yi alhaji fada za ka yi wanne za ka yi a ciki ai idan ka dunkula hannu ina jin ko mark tyson ba zai fi ka iya boxing ba a wannan ranar saboda me saboda ya baka zaka kaddara kwana yi yana sallah a masallaci da safe sai wani ya shaƙe shi in ka yi ƙoƙari ka raba ina fata an fahimci wannan to ashe kun ga zaka tana ƙara gyara ƙauna da soyayya da danƙon zumunta tsakanin masu hali dawa da talakawa Allah ka sa mu dace sai Allah ya sake maimaita tauhidin risala Allah ya ce wa ati'ur rasula ku yi biyayya ga manzo wane ne manzon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu ikon yi wa annabi biyayya za ku ga duk inda aka tafi kaɗan sai an dawo an jaddada muhimmancin biyayya gawa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan bidiya kullum suna kumfule ku yan izala dole komai sai an bi annabi eh komai sai an bi annabi an zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to me yasa kuke sa hula zanna bukar annabi ya sa hula zanna bukar annabi ya yi wa'azi da lasifika annabi ya kunna fanka a masallaci annabi ya shiga mota a wannan harkokin rayuwa ne bidi'a ba ta shiga ta wannan gefe ita bidi'a tana shiga ne ta abin da aka kira shi da suna addini domin annabi da ya zo ba da definition na bidi'a cewa ya man da fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa rad abin da ka kirkiro in ba fi amrina haza bane ba a kiran shi bidi'a sai in ka kirkiro shi a ina fi amrina haza ka ce abun addini ne akwai lada da Allah zai bada yanzu mun kunna fanka a masallaci muna shan iska lada nawa muka ce Allah zai ba mu saboda mun sha fanka eh idan ka shiga mota daga nan in ka tafi gombe lada nawa ka ce Allah zai baka dan ka shiga mota da ka je numan sai ta yi faci sujadar kabli za ka yi ko sujadar ba'adi me yasa wannan harka ce ta rayuwa kenan ba su ma fahimci ta ina bidiya take shigowa ba mu muna maganan dole sai an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan abin da aka kira shi addini sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a harkokin rayuwa suna koyi da annabi irin su Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda annabi ya ga yana bacci a wani wuri shi ma daga nan in lokacin ya sai zo wurin ya kwanta ya runtsa ido ya ta nishi sai bacci ya dauke shi saboda tsabar koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin an taba ganin shi yana kewayawa da raƙumarsa a wani wuri aka ce me yasa kake kewayawa yace ni ma ban sani ba ni dai na taba ganin annabi yana kewayawa to ni ma in nazo sai in kewaya saboda koyi da wa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ake cewa ibada lokacin da sayyidina Umar ya zo zai sumbanci Hajar al-Aswad sai da ya kalli dutsen yayi wa dutsen kashedi yace inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadurru ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله فمرة da yazo zai sumbanci Hajar al-Aswad sai da ya kalli dutsen yace kai saurara ka ji dutse na fasan kai dutse ne baka iya amfana ta da komi baka iya cutar da ni da komi ba don naga annabi ya sumbance ka ba da ba ruwana da kai amma da tunda naga annabi ya sumbance ka to ka gama da ni ni ma in nazo sai na sumbance ka tunda annabi yayi sai ya sumbanci dutsen ya wuce wannan shi yake nuna maka me ake nufi da tauhidin risala yadda zaka kadaita Allah da bauta to shi kuma annabi sai ka kadaita shi da koyi a wajen ibada Allah ka gafarta mana Allah ya ce la'allakum turhamun domin ku samu babban rabo wato Allah ka sanya mu cikin masu samun babban rabo sai Allah madaukin sarki ya ce me kafaru تحسبن fil ard wa ma'wahum nar wa النار ولبئس masir wani lokaci zaka ga Allah cikin hikimarsa ya ba kafirai mulki ko ya ba su dukiya ga makanta man motoci ga makanta man shaguna suna watayawa suna yin abin da suka ga dama a bayan ƙasa kuma sun ƙi su ce la ilaha illallah kuma sun ƙi su yi wa Allah sujada yana faruwa ko baya faruwa kai ka kwana kana sallah da safe da za ka samu abin da zaka yi breakfast wani kafirin ya kwana yana shan giya yana zina yana zagin Allah da safe kuma ya ya zauna a dining table an jera masa abinci wajen kala goma sha biyu ga plantain ga chips ga omelette ga kidney ga liver ga gizzard ga ga ga ga duka shi kare a dining table ko ba ruwan shi da Allah haka ne wannan hikima ce ta Allah ita duniyar Allah bai bata maki ba ba da ita yake auna wa yake so waye baya so ba ba da ita yake aunawa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce law kanatid dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saka Min minha kafiran shirbata ma da Allah ya ɗauki duniya darajarta ta kai fifiken sauro da bai bar kafiri ya samu ruwa haɗiya guda ɗaya ya sha ba ba ta kai fifiken sauro daraja a wajen Allah ba wannan yasa Allah yakan iya barin kafiri ya kafirce wa Allah ya bar shi abin da ya ga dama amma sai Allah ya ce la tahsabanna allazina kafaru kada ka zaci cewa kafirai mu'jizina fil ardi masu gagarar Allah ne a bayan ƙasa ba haka lamarin yake ba ya ɗan basu ne su ɗan shaƙata, su ɗan yi abin da za su yi a nan duniya ƙarshe ana komawa lahira wa ma'awahumun naru wuta ita ce makomarsu wala isal masir tir da wuta a ce ita ce makomar bawa Allah ka tsare mu daga wuta to sai Allah ya wata magana me Allah ya ce alarama ya ayyuhalladhina amanu liyasta'dhinkumul ladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughu ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات يوشي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم malamai sun yi sabani akan makasudin saukar da wannan aya wasu malamai suka ce ayar ta sauka ne a sanadiyar wato sayyidina Umar radiyallahu anhu wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiki wani yaro karami ana cewa yaron mudlaj wajen sayyidina Umar radiyallahu anhu yaron ya je ne da tsakar rana sayyidina Umar yana cikin daki yana kwance yaron sai je sai ya kwankwasa sai ya tura kofa sai ya shiga shigo wannan da zai sai sai na Umar radiyallahu anhu sai ya farka sai gub yana farkawa yana kokarin jan rigarsa yana tattara jikinsa saboda bai sanya yaron ya shigo ya same shi ba ya same shi a suturce gaba daya ko ya same shi ba a suturce gaba daya ba wannan abu ya damu sayyidina Umar radiyallahu anhu a zuciyarsa sai sayyidina Umar ya ce ina buri ina ma a ce Allah ya sa ka'ida har yara ƙanana da mu da mu ya hana su shiga kanmu a irin wa'annan lokatan ba tare da neman izini ba to daga nan ya tambayi yaro kai me ke tafe da kai yace annabi ne ya aiko yana kiranka yace to fita waje ka jira ni yaron ya fita ya jira sai na Umar radiyallahu an sai na Umar radiyallahu anhu ya dauko sutura ya saka sannan sai ya kamo yana isowa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya samu kamin ya iso wannan rigar wannan ayar ta riga shi isowa Allah har ya turo mala'ika Jibril ya saukar da wannan aya malamai suka ce to wannan kenan yana daga cikin muwafaqat na sayyidina Umar radiyallahu anhu daga cikin baiwa da Allah ya wa sayyidina Umar sau da dama sayyidina Umar sai wani hasashe sai ya faɗa sai Allah ya sauko da aya wacce take tabbatar da wannan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taba cewa ya rasulullah da mu rinka yin sallar nafila a wajen maqama Ibrahim mana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru bai ce masa komai ba sai ga aya ta sauko da dumi-duminta Allah ya ce wattakhidhu وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وإذ جعلنا البيت كأن بشلوك تندمك ساعة لكن كعبة يزم مثابة للناس wurin da mutane suke zuwa su dawo su ƙara komawa shine masabatan linnasi kun san ɗakin Ka'aba Allah ya bashi baiwa ko nan ne kaɗai zaka je ka ci bakar wahala kuma ka roƙi Allah ya ƙara mai da kai duk inda ka je ka sha wuya baka fatan ka dawo sai na sai ɗakin Ka'aba shi duk yadda ka sha sai ka ce to Allah kuma a ƙara dai dawo da mu bayan ka ci bakar wuya ban mantawa akwai wani wani akawunta da muka taɓa yi a jihar Gombe bai taɓa zuwa aikin hajji ba sai rannan Allah ya kawo tafiyarsa aikin hajji tare da shi muka je ran da aka fita mina daga mina aka je arafa ran da ake baro arafa sai tsautsayi ya hau kansa ya zama yana cikin taugata na kwaso su da kafa daga arafa muka zo muzdalifa aka kwana wato akawunta ya ji jiki a ranar washe gari da sassafe na sunkuce su muka nausa da kafa aka je mina aka yi jifa daga mina ana gama jifa na rintime su da kafa muka nausa sai maka muna zuwa maka aka shiga aka yi dawafi ana gama dawafi muka shiga sa'ayi ga ya lokacin ba a fara da wurin sa'ayi ba wurin yana matse aka yi wani irin cunkoso a daidai wannan lokaci a kawunta sai da ya zama kafa sabata ta taba kasa yana lilo ne tsakanin mutane ƙarshe rungumi kaddara ya haƙura ma da sa'ayin gaba ɗaya ya zai yi fita ya zama ba zai yi fita ba dole sai ya ƙare haka aka yi ta lugugwita shi ana murza shi yana ana tafiya ana dawa sai da aka gama ya fito da kyar ba mun fito waje ya ce ala gafarta malam ina da tambaya na ce me tambayar ka kaunta <laughs> ya ce za mu kara dawa wurin nan lan <laughs> ce ba ya ce wai kamin mu bar garin nan mu gama wannan aikin za mu ƙara dawa nan na ce masa eh to za mu ƙara dawa domin mu yi ɗawafin bankwana ya yi shiru ya ce akwai sa'ayin bankwana na ce masa a babu sa'ayin bankwana ya ce to alhamdulillah ya ce da akwai sa'ayin bankwana to ni dai irin raƙumi ake yankawa ma na zaɓi in yanka raƙumi amma dai wannan ban ƙarawa ya ce mun kuma da na yi wa matata alƙawari in Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu taho tare da ita to yanzu na koma zan gaya mata in za ta iya zuwa ita kaɗai to Allah ya kawo ta lafiya in ba za ta iya zuwa ita kadai ba to wannan ya rage nata amma dai ni ban kara dawa saboda ya sha wuya bayan mun dawo Najeriya ba a yi sati uku ba sai muka haɗu da shi sai nake ce masa ya labarin shirye-shiryenka na maganar zuwa sista Saudiya shekara mai zuwa sai ce ka san wani abu alagafa ta malam nace masa a'a yace wallahi tunda na dawo Najeriya kuma zuciyata tana can na maganawa baɗin ta yi Allah ya tsawaita rayuwa na in biya mana ni da ita mu ƙara komawa duk wahalar da ya sha kuma ran ya sake komawa can saboda addu'a annabi Ibrahim ta ci shi da Allah ya ce ka sa zuciyar mutane ta rinka karkata zuwa wurin to wasu malamai suka ce wannan shi ake cewa masabatan linnasi wuri ne da mutane ke gangarawa su je su dawo a sake komawa wasu suka ce masabatan linnasi wurin neman lada duk dai guda biyun in ka kalla za ka ga duka tabbatattu ne Allah ya ce wa amnan sannan muka sanya shi wurin da ke dauke da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya ce zo min maqami ibrahim musalla Allah ya ce to ku riƙi nan wajen mukama Ibrahim din nan ya zama nan ne wurin da za ku rinka yin sallah daga nan ya zama duk sanda ka yi ɗawafi ka kewaya sau bakwai ka kammala da dawafi to ana so ka zo wajen makama Ibrahim kai yi sallar nafila raka biyu shine kaman ka yi sallama in an yi sallah raka wuyi aka gama yana yin sallama ko to shi wani raka abin sai ta zama kamar sallama ce wa dawafi wanda kai kun ga na Umar ne fara kawo maganar sai ta muwafaka da mai. sai ta muwafaka da maganar Allah maɗaukakin sarki irin wayannan suna nan da yawa ya taɓa cewa ya rasu lalla. bai kamata ana barin kowa yana shiga cikin gidanka ba ya kamata ko wani abu mutane za su tambayi matanka a sa hijabi tsakaninsu amma kowa na shiga gidanka nan ban gamsu ba an yi wannan magana sai ga aya ta sauko Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab Allah ya ce wa idza sa'altumuhunna mata'an ku sahabbai in za ku tambayi matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu Allah ya ce to fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan me ta bayan hijabi a samu shamaki a tsakani in ji Allah madaukakin sarki duk wayannan suna cikin muwafaqat nashi suna nan da yawa to malamai suka ce wannan ayar ita ma tana cikin wato muwafaqat na sayyidina Umar radiyallahu anhu wasu malamai suka ce a an saukar da ayar ne a sanadiyar wata mata wacce ake ce mata asma bintu abi murshid ita wannan mata asma bintu abi murshid akwai yaron da ke mata hidima yaron ya ɗan ɗaga kaɗan sai ya shigo kanta a ɗakinta a daidai lokacin da wato bata ji daɗin shigowarsa ba saboda ba a kimtsa take sosai ba ya faɗo mata ina fata an gane wannan to wannan abu sai bata ji daɗin shi ba sai ta je take faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dace ya rasulallah yadda yaran mu suke faɗowa a mu haka nan wato ba mu shirya ba musamman a lokacin da muke da bukatan privacy abun ba daɗi abun yana damun mu ya rasulullah gashi kuma babu wata doka da ta hana su balle mai amfani da ita mu taka musu burki malamai suka ce sai ga wannan ayar ta zo Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka imani liyasta'adhinkum alladhina malakat aymanukum bayinku waɗanda hannunku da dama ya mallaka da bayi da yingi to lalle idan za su shigo ku su nemi izinin ku inji Allah wallazina lam yablughul hulma hakanan yara ƙanana waɗanda ba su balaga ba ba su kai mafarki ba a nan gurin an kira mafarki da me da balaga ga yaron da ya balaga da mafarki malamai suka ce ko da ba ta wannan hanyar ba in yaro ya kai shekara goma sha biyar ya shiga ƙarƙashin wannan hukunci wannan aya Allah ya ce to da yaranku da ƴaƴanku da kuyanginku da barorinku waɗanda dama su riga an ba su daman shiga ko ina a cikin gida to su ma idan za su shigo kanku in ji Allah to lalle su nemi izininku salasa marrat a lokatai guda uku akwai lokatai guda uku da Allah maɗaukin sarki ya ware lalle idan ‘ya'yanku ko barorinku ko kuyanginku za su shigo kanku a wa'annan lokaci to ba a yadda su shigo ba bayan sun yi sallama sai sun nemi me sai sun nemi izini abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa mutane sun yi sakaci da wasu ayoyi guda uku akwai ayoyi guda uku da mutane ke yawan sakaci a kansu wayannan ayoyi guda uku akwai wannan ayar a ciki yace tana daga cikin abin da mutane suka yi sakaci abin da ya kawo haka kuma da lokacin da aka saukar da ayar yawanci ɗakuna a gidajen sahabbai ɗakunan ba su da kyaure yawanci ɗan labule ake sakawa wani ɗakin ma babu kyaure babu labule kofar gidan daji saboda ana zaune lafiya yawanci kofar gidan daji su ma ba su da me ba su da kyaure har yanzu idan ka zagaya ƙauyuka za ka samu gidaje da yawa sai ka samu gida goma marasa kyaure kamin ka samu gida biyu ko uku waɗanda suke da me suke da kyaure to haka da rayuwar larabawa take lokacin da aka saukar da ayar saboda haka ayar sai ta zama ta ba su security to daga baya da mutane suka yi wa ɗakuna kyaware mutum yana ga zai iya kullewa ba sai wani ya in mutum zai shigo dole sai ya kwankwasa to sai aka fara sakaci da aiki da ayar kuma aiki da ayar yana da muhimmanci kwarai da gaske ko mahaifiyarka ce za ka shiga wajenta to ka rinka neman izini a daidai wa'annan lokaci wani ya ce ya rasu lalla, hadda mahaifiyata annabi ya ce a turidu an tiraha uryanatan kana so ka ganta tsirara ya ce a'a ya rasu lalla. annabi ya ce to ka rinka neman izini kamin ka shiga idan ka yi sallama sai ka jira ka nemi izini ina fata an fahimci wannan sannan mata da yake su suka fi yawan zama da yara yana da muhimmanci kwarai da gaske su tarbiyyanci yara akan irin wannan ka'ida cewa yaro idan zai shiga kai tsaye wajen babansa ko zai shigo kai tsaye ɗakin mahaifiyarsa a koya masa sallama da neman izini a koya masa me sallama in ya zo zai shiga ya ce assalamu alaikum a adakulu assalamu alaikum in shigo in an ce shigo sannan ya shigo a koya wa yaro ya tarbiyyantu da wannan ba ƙaramin tsada tarbiyyar yaron ne da mutuncin mutanen gidan ba ina fata an gane wannan yara suna da mantuwa in an gaya mai ma zai manta ya sake faduwa to akwai dabarar da ake bi in ana so yaro a koya masa ya rike da yaro ya manta ya zo fago fago ya fado cikin daki ya shigo sai a ce ya zaka shigo mutane daki ba sallama ba neman izini fita sai ka sallama ka nemi izini kamin ka shigo sai a fidda shi sai ya fita sai sake cewa assalamu alaikum a cewa alaikum salam in shigo a ce eh to shigo sai ya shigo in aka masa wannan sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu aka yi ta maimaita mashi to wata ran sai ya danno da gudu zai fada daki sai ya tuna fa ko ya shiga za a wo jarod da shi sai ya apply automatic break ya tsaya daga kofar daki ya ce assalamu alaikum a ansa in shigo a ce in eh, shigo to in ya shigo sai a yaba shi a ce kaga yaro dan albarka yanzu yaro ya girma ya yi hankali in zai shiga daki sai ya yi sallama sai ya nemi izini ai haka ake son yara masu hankali haka suke sai ya ji kansa ya wani gingiringim hakan nan to gobe yanzu abubuwa guda biyu za su tunatar da shi farko yana so ya samu maki sannan kuma yana tsoron a sake waje da shi ya rusa rekodinsa da ya fara setting ina fata an gane wannan to in an kiyaye wa yaro wannan sai yaro ya saba da shi sai ya zama an bi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma an kare darajar gida da martabar gida in ba haka ba wata rana sai yaro ya faɗo maka kana yanayin da zaka daɗe kana cikin damuwa allah ka gafarta mana to su dai lokacin wa'annan guda uku da Allah ya ce lalle wa'annan yara da ku yanginku da bayinku sai sun nemi izini kamin su shigo kanku sai Allah ya ce min qabli salatil fajiri kamin lokacin inda yaro zai shiga wajen iyayensa kamin lokacin sallar asuba sallama bata wadatar ba sai ya nemi izini kamin ya shiga saboda mafi yawa kamin lokacin sallar asuba mutane ba suna sanye da normal tufafi ba ne yawanci mutane suna sanye ne da sleeping dress tufafi na barci shi kuma tufafi na barci bai cika rufe jikin mutum sosai yadda ya kamata ba saboda mutum yana so ya dan sakata ya wala to a daidai wannan lokaci kowa kowane mai gida yana da buƙatar wato wato privacy wato bai su haka nan kawai a faɗo masa bai da bukatar wannan saboda haka kamin sallar asuba dole yaro idan zai shiga kan iyayensa to lalle sai ya nemi izini kamin ya shiga an gane wannan Allah ya ce lokaci na biyu wa hina taba'una thiyabakum min az-zahirati da lokacin da kuke cire tufafinku saboda kudan sha iska saboda zafin rana yayin da rana ta take ina fata an fahimci wannan waqtu zahira sanda rana ta take har zuwa lokacin da za ta fara karkatawa a tashi a sallar azahar to a daidai wa'annan lokaci yawanci mutum yana gida yakan dan cire babbar rigar sa ya aje watakila ma har jamfar sai ya aje ya dan baje kundusa kan gado haka yana shan iska to kaga yaro ya fado masa a wannan yanayin ai ba zai yi ba ko bayan an yi sallar azahar ma daidai sanda ake dan kwantawa a yi baccin kailula to a daidai wannan lokacin ma a koya wa yara kada su shiga a kayin mutane sai sun nemi me sai sun nemi izini wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda lokaci ne da mutum yake ɗan rage tufafi domin ya sha iska sai Allah ya ce lokaci na uku wa min ba'da salatul isha haka nan bayan sallar isha daga an yi sallar isha har zuwa sallar asuba idan yaro zai shiga kan iyayensa to lalle ya zama na an koya masa sai ya yi sallama kuma sai ya nemi izini ita sallama dama doka ce to neman izinin na a koya masa sai yayi wannan domin daidai wannan lokaci mafi yawa lokaci ne da zaka samu an cire babban riga mai dan kokari kokari shine ya dan sa jallabiya da gajeren wando ina fata an fahimci wannan watakila yana zaune a daki ko yana kallon talabijin ya tattara jallabiyarsa duk kafarsa da cinyarsa nan a waje nan ma a waje to akwai rage kimarsa da darajarsa ƴaƴansa su rinka ganin shi a cikin irin wannan yanayi ina fata an fahimci wannan to saboda kakkare irin waɗannan abubuwan duka shi yasa musulunci ya ce su nemi izini in yaro ya sallama yace in shigo kaga uban zai tashi ya gyara zama ya gyaggyara rigarsa ya ga ya koma cikin tsarin mutunci da dattaku sannan sai ya ce wa yaron ya shigo wannan ya kara mutuncin uban kuma ya kara taimakawa wajen tarbiyyar yaron sai Allah ya ce thalathu auratin lakum wayannan lokatai guda uku al'aura ne a gare ku me ake nufi da al'aura ne a gare ku lokaci ne da kuke bukatan kadaici ba ku so a fado muku kwatsam idan ana fado muku kwatsam a irin wannan lokaci to za a same ku cikin yanayin da bai kamata ba sai Allah madaukin sarki ya ce laysa alaikum wala alaihim junahum hunna. bayan wayannan lokatai guda uku sauran lokatai gaba daya Allah ya ce babu laifi yara da kuyanginku da bayinku su shigo kanku idan suka yi sallama ya wadatar ba sai sun nemi izini ba saboda yawanci a irin wayannan lokatan da ba wayannan ba da wuya a same ka off guard mafi yawa za a same ka cikin yanayin da ya kamata sai Allah madaukin sarki ya ce abin da yasa su aka yi musu uzuri aka ce in ba wayannan lokatan ba suna iya shigowa kanku amma sauran mutanen gari aka ce su koyaushe sai sun yi sallama sun nemi izini saboda 'ya'yanku da barorinku da kuyanginku na alaikum ai masu yawan ɗawafi ne a kanku, masu yawan zagayewa ne a kanku ɗanka yanzu zai fado cikin ɗaki ya fita ya je ɗan yi wani abu an jima kaɗan ya sake fadowa haka bawanka ko ku yanga wato wa'inda suke maka hidima koyaushe suna iya shigowa domin kawo maka wani abu ko ɗaukan wani abu ko wani abu mai kama da wannan to shi yasa aka musu rangwame amma a wayancan lokatai guda uku aka sa musu doka mai tsanani aka ce ba a yadda su saba ta ba shine dawafuna alaikum ba'dukum min ba'd wato sashin ku ba'dukum ala ba'd sashin ku bisa sashi kullun kuna tare da su ne kuna cuɗanya shi yasa aka ɗan yi musu sauki sai Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakumul ayat kamar haka ne Allah madaukin sarki yake bayyana muku ayoyi daki daki dalla dalla wayanda za su gyara muku yanayin al'umarku kun ga yadda ƙur'ani yake tsabtace al'umma musulmai domin su zama al'umma mai tsabta waɗanda suke kan tsari yadda wanda ba musulmi ba ma in ya ga tsarin su tsarin sai ya bashi sha'awa Allah ya ce wallahu alimun hakim Allah alimun wato mai ilimi ne masani ne sannan hakim gwani ne mai hikima shi yasa za ka ga duk dokar da ya kawo akwai ilimi a cikinta kuma akwai hikima a cikinta sai Allah ya ce mai a gaba larama وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم الله يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم سوما سورا يارا wayanda da suna iya shigowa cikin gida da sallama ba sai da neman izini ba saboda yara ne ko ai a can baya akwai inda aka ce a wai difil lazina lam yazharu ala auratin nisa to su ma irin wayannan yara idan sun kai lokacin mafarki ma'ana sun balaga sun kai lokacin balaga to daga nan falyasta'zinu su nemi izini kamar sta'azana alladhina min qablihim kamar yadda wayanda suka gabace sunna aka ce su nemi me aka ce su nemi izini saboda haka ko da yara ne naka a gida inda su sun kai matakin da sun balaga to in za su shigo inda kake bayan sun yi sallama ba ta wadatar ba sai sun nemi me sai sun nemi izini in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce ka zalika bayinu Allah lakum ayatihi kamar haka Allah maɗaukin sarki yake bayyana muku ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah wato mai ilimi ne sannan gwani ne mai hikima Allah mun gode maka da ka ba mu wa'annan dokoki sai Allah ya ce mai gaba larama wal qawa'id minan nisa illati la yarjuna nikahan falaysa alayhin najuna hmm. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم والقواعد من النساء الله يتي ماتا ودندا wato sun tsufa sun daina haihuwa ina fata an fahimci wannan wato su ne alkawa'id sun tsufa sun kai matsayin da sun daina sun daina haihuwa allati la yarjuna nikahan wa'inda ba sa ma sa ran za su yi aure saboda sun tsufa wa zai zo ya neme su ya aure su sai Allah ya ce to irin wa'annan tsofaffi mata falaisa alaihinna junahun Allah ya ce babu laifi a kansu an yaba ana thiyabahunna su ainihin cire wannan babban lullube wannan jalbab nasu to ba laifi a kansu su cire shi ina fata an fahimci wannan ya zama na suna daure da ɗankwali suna sanye da riga suna daure da zani shi wannan babban hijabi da ake sawa a kai Allah ya ce wannan babu laifi su yi me su ainihin cire shi su aje gefe saboda me saboda ba kowa zai yi sha'awar su ba ba kowa zai yi sha'awar su ba na'am sannan take da ƙuruciya tana yiwa kyakkyawa ce san kowa kin wanda ya rasa to idan ta tsufa shekaru ya buga ya buga sai ga ta canja kala gashin kanta ya yi fari fuskarta ta caccanja da za ta daga hannunta sai ga wasu jijiyoyi a hannun haka kamar wani electrician ya mata external wayarin ta canja kala gaba daya saboda ta riga ta yi me ta tsufa yanzu ba kowa zai sha'awanta ba shi yasa aka ce an mata rangwame wannan katon hijabin tana iya aje shi an gane wannan to za ka yi mamaki kamin ahalus sunna su rinka wa'azi akan mata su rinka sa hijabi sai ka ga mace ta taso tsohuwa da yarta yar budurwa tana cikin tashen balaga amma ba lullubi ita uwar tsohuwa sai ta sa me sai ta sa dan abu ta dan rufa wai ita uwar ita ce mai sa lullubi wai saboda ita mata aure ce amma ita yatta budurwa baliga ita kuma ta fito haka babu lullube ai kun ga akwai rudu a cikin harkar a ita tsohuwar ƙara ita a batta babu lullube wannan budurwar ita ce mai kawo fitina a cikin gari ita ya kamata a yi mai ita ce musulunci ya sa a lullube ta lullube ta nan da za a yi shi zai kau da fitina a cikin al'umma amma saboda rashin sanin addini sai aka canja abun wacce ita aka ɗan yi wa sauƙi-sauƙi sai aka lullube ta wacce doka ke da tsanani ita kuma sai aka bata a buɗe wuyanta a buɗe kafaɗarta a buɗe nan hannayenta ko ina a buɗe wai ita ba matsala saboda ita ba mata aure ba ce kun sa a baya an yi jahilci sosai wai macen mata aure ba ba a ma ɗauka cewa wai ta kai ta fara addini ba hatta azumi da mace ba za ta yi azumi cikakku ba ashirin da tara ko talatin sai idan ta yi aure matuƙa ba ta yi aure ba ga ta cikakkiyar kakkiyar baliga wa matun da ba ta yi aure ba shikenan kuma mafi yawa da mata waɗanda ba su yi aure ba ba sa sallar isha ba haka ba ne da wuya ka ga yarinya ba ta yi aure ba tana sallar isha wai ai ta ba ta yi aure ba da ba ta yi aure ba ai ba sai ta yi sallah ba ba ta sallar isha da wuya ka samu tana sallar la'asar sallar isha da sallar la'asar asuba ta kan dan tagaza domin lokacin ne lokacin wanke ido to in ta wanke ido za ta je ta da koda raka'a biyu da azhar watakila ta yi sanda za a yi la'asar kan tana can talla bata ma ma san me ake yi ba haka za ta gama ta gangada ta gangada ta dawo ta tafi tallan muruci ko dindikwalo ko shinkafa da wake kato da lage ko kwai ko doya da kwai da cinya da hakarkari ko ita ta tafi talla bata ma san me ake yi ba to tunda za ta dawo ta ci tuwo a gida za ta yi sallar magariba sallar isha kuma tana can ma tana fira daga nan ta kwanta ta bacci babu sallar isha sai da aka zo aka kama wa'azi ne mata suka gane cewa ashe tun ma tana yi shekara bakwai ake so a fara ta da sallah da ta kai shekara goma in ba ta yi sallah ba annabi ya ce a dake ta daga nan sallah ta lazimce ta tana balaga hukuncin sallah na wajabci yana kanta kamar yadda yake kan babanta da mahaifiyarta wannan abu ne da da dubba a ma san shi ba haka kawai ake ta tafiya cikin duhu ake tafiya a kiɗime kamin Allah madaukin sarki ya kawo ahli sunna a wannan ƙasa su ci gaba da yin wa'azi ana nuna wa mata abin da ya kamata su yi da mace idan ta sa lullube in ta fito yara ne za su rinka binta sanda ahli sunna matan suka fara lullube mace in ta sa hijabi irin bakin hijabin nan in ta fito sai yara su rinka binta da gudu ana kuliya a ba wasu wuraren kuma ana aljana a kwaba wani abu bako da ban sani ba sai kwanan nan a nan yola ko ba aljana a ko ba ake cewa ba cewa ake ustaz monki <laughs> wai ustaz monki saboda wai ta su kululu ta fito idan kai wajen su zariya da sauransu can kuma yara za su fito ne suna tantabarun jahannama tantabarun jahannama tantabarun jahannama wai saboda ta sa me ta sa hijabi wai ta zama tantabarar jahannama muka yi ta haƙuri aka yi ta wa'azi ni na san yau ba matan yan izala ne kawai ke sa lullubi ba ko su kadai ke sawa har sauran matan yan bidiya suna sawa sai dai su ce mu ba za mu sa shudi ko ba za mu sa kala kaza irin uniform din makarantar yan izala ba to ai da ma ba a ce sai an sa kala kaza ba a dai saka ko ma wani irin kala ne za a saka lullubi da mata ke sawa yana da amfani da yawa daga cikin amfaninsa yana rage yawan yaduwar zinace zinace cikin al'umma yana tsaftace al'umma al'umma ta zama mai tsabta duk imaninka in dai mata na tafiya tsirara baka da tabbas sai imanin ya salwance ita mace haka Allah ya yi ta ita idan kana son ka tsira da imaninka to sharɗi ɗaya ta yi suturar musulunci kuma karka kaɗaita daga kai sai ita in dai har za ta ɗan yi shiga lagalaga kana kallanta sai an samu matsala sai shaidan ya ce maka kalli nan da can da nan da abu na biyu karka yadda ko ka ɗaita daga kai sai ita ba uwarka ba ba ƙanwa uwarka ba kaka yadda karka yi me da kun zama ku biyu annabi ya ce shaidan ne na uku shaidan ya taba zama a wuri ba kawo matsala ba sai ya kawo matsala karka yadda ko ɗaliba ka ce a makarantar islamiyya ko fatawa za ta yi maka in ta zo zare ido ka tsime kuma ka ta zo ita kaɗai tana magana kana menene tana bayani kana dan tsawa-tsawa hakan nan yadda in ba haka ba yanzu sai ta sa kanka a tabo ta zo tana ayya akramaka Allah to wallahi za ta haifar ma da matsala karka yadda da wani kun gane karatu to hijabi da shiga ta musulunci yana tsarkake society na musulmai abu na biyu ita matar lullubin yakan taimake ta yana ba ta security mace ta sa hijabi ta fi samun tsaro fiye da a ba ta 'yan sanda guda biyu su yi gade ta yanzu kana tafiya kan hanya sai ga mata ta sa hijabi daga sama har ƙasa watakila ma hadda niƙabi wani ɗan iskan gari da jeans da t-shirt ya kama hijabin ta ya ci kwalarta dala za ka iya wucewa ba za ka iya wucewa ba inda kana da imani sai ka tsaya da ka tsaya kuma da bala'i za ka tsaya kai lafiya ka kama matar mutane ka ci kwalarta to ai to ai me sake ta ko in dole dole dole ya kauce ba da wuri me ya bata wannan security hijabi to kaddara ta sa dogon wando ne ya dame ta ta sa wata t-shirt ta dame ta ko ta sa wani mini skirt an tsaga ta baya sai kaga wani dan iska ya ci kwalarta ina ruwanka da su ayin kawai sai daga ce za ku tsaya wa mutane kan hanya da Allah ku koma daga gefe ya abin da za ka musu kenan saboda sun tare maka hanya yanzu ba ta su kake yi ba saboda me 1 plus 1 is equal to 2 yar iska plus ɗan iska is equal to ɗan iska shi ke na riga an gama ba ta kwarai a ciki kenan kun gama ce daga sanda ta sa hijabi hijabin zai ba ta kwarjini ya ba ta kariya ya ba ta tsaro wannan ma ci gaba ne ko ba ci gaba ne biyu kenan na uku yana taimakawa jikinta jikinta zai zama yana da lafiya fatar jikinta za ta zama tana da kyau ko zuwa kai za a yi maka allura likita sai ce to daga hannun rigarka ko yana da so ya samu inda tufafi ya lullube aure. saboda ya fi sauƙin a huda da allura ya fi lafiya fiye da inda rana ke duka tana haskawa an ƙara samun ci gaba ko ba a samu ba sannan na hudu yana rufa mata asiri wata mata kafafun nata a lallankwashe kwashe suke haka sai sa kun dinki da suke cewa shobi wa bole wai nuna mun karkatattun kafafun ki dama kafafun sun a kwashe ko ne ko me ake cewa sun to idan mata sa lullubi ba ta bar su a bayyane wani saurayi ne zai ga kafafun a karkace aure ta za a samu matsala ko ba za a samu matsala ba amma in ta samu katon hijabi ta saka ya lullube ko ina tana tafiya kafafun suna karkace amma suna cikin hijabi suna to amma kai ka sa abin da yake faruwa baka sa abin da yake faruwa ba in ta dan shafa fuskar hoda da gazar da dangwale goshi da barbada kumatu da jagira da jalebe da kawai sai ka kalla ka ga tayi da ka ga tayi shikenan sai ka je kai magana lafiya lafiya sai ka kai sadaki idan ka auro ta riga ta zo gidanka ko ka gani ka riga ka makara ta zama mata ka too late to cry when the head is cut off ta samu miji ko bata samu miji ba saboda haka duk ci gaba a cikin hijabi yake tabarruji fita tsirara ba ci gaba bane jahiliya ne a tabarruj jahiliyatu la taqaddum fita cikin tsiraici jahiliya ne koma ba ne ba ci gaba bane saboda qur'ani ya kira shi da jahiliya yace wa qarna fi buyutikunna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula Allah madaukin sarki yace ya kuma ta wa qarna fi buyutikunna ku natsu a cikin dakunan ku ana so mace ta ji ba inda take jin natsuwa a duniya sai tana dakin mijinta in ta je gidansu ta ji kaman kan kaya take hankalinta bai kwanta sai ta dawo gidan mijinta in ta je wajen kawarta ta ji kaman kan kaya take ba ta jin ta samu natsuwa da kwanciyar rai sai tana ina sai tana ɗakin mijinta ko mi kankantar ɗakin duk yadda ɗakin yake ko da ba a masa fulo ba ta ji nan take samun natsuwa da kwanciyar hankali to yanzu matan ba haka suke ba da dama daga cikin su in tana gidan mijin ma sai ta ji kaman kan take sai ta fita wuce akwai mata masu yawon tsiya da kasan kafa su kai take haka suke yawon tsiya akwai su ko babu a rana ɗaya sai ta kewaye damsa nan ita kadai abu kaɗan sai tafi gigele ta tafi kenan wallahi wata ko neman izini wajen mijin ba ta yi wata in za ta fita ne ma sai ta ci karo da mijin shi yana shigowa bai ma san za ta fita ba yana shigowa ita tana fita tana kai kauce ka bani wuri ka in ture ka sauri nake yi kawata in na wuro ita aka aiko ba ta da lafiya tare muka yi wasan kasa to ina na ga zama ka duba dan makullin daki yana kan taga ka ba a hankali kar ya fada ta ciki wai tana ba shi adres inda zai samu ki na ɗaki kaga wannan bata ma san me falsafar aure a musulunci Allah ka gafarta mana Allah ya ce wala tabarrajna kar ku yi tabarruji fita ta shi, tabarrujal jahiliyatil ula irin tabarruji na jahiliyyar farko ashe ba ci gaba bane malamai suka ce a tabarruj sunnatun haywaniya tabarruji sunna ce ta dabbobi ina ruwan tinkiya da siket ko hijabi ko tana da ruwanta da shi shi yasa na ce muku inda wayewa ne tafiya tsirara to da shugabar wayayyu ta mata a Najeriya ita ce akuya ko san akuya ta fi kowa iya tafiya tsirara ko akuya ba ruwanta ita ba ruwanta da sikad, balle riga balle zani balle hijabi ƙara ma tinkiya ta kadan sauko da bindin ta haka ta ɗan rufa wasu abubuwan asiri amma ita akuya <laughs> wannan shine wayewa ba wayewa bane sakarci ne Allah ya ce mata wayanda suka tsufa to su an dan musu sassauci suna iya aje hijabinsu su bar normal sutura ta jikinsu sai Allah ce wa an yasta afif na kairar lahunna amma da za su yi haƙuri su ɗin ma su ci gaba da sa hijabin da ya fi alkhairi a gare su su ɗin ma an sanya musu sharadi aka ce gairar mutabarrijatin bizina ba tare da ta bayyanar da ado ba ko tsohuwa ce in tana da kokarin ado za ta sha kunshi ta sha makeup ta dan abubuwa ga ta tsohuwa amma tana da kwalliya yadda za a dan yi sha'awa ta to ba a dauke mata ba ita ma ta sa hijabi a gane wannan Allah ya ce wa an fifna su kame su rinka sa hijabi kai khairul lahunna shefi alkhairi a gare su saboda me laraba suka ce likulli saqidatin fil hayyi laqidatun wai duk abin da kai kake gabe da amfani zaka jefar kai kana gabe da amfani ka jefar to wani kuma in ya gani sai ya ce la Allah ya bani na tsinta haka ne ko ba haka bane kai kake ganin ta ta tsufa ba za a yi sha'awarta ba in aka samu wani mate dinta wani tsoho dan kwari jo haka shi in ya ganta sai ya girgiza kai ya ga tayi saboda haka ta sa hijabi wa an afibna khairul lahunna sai Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah mai ji ne sannan kuma masani ne malamai suka ce a nan gurin kamar hadidi ake musu lalle su kiyaye wannan doka da aka saka musu kun ga yadda addinin musulunci addinin mutunci yake kare daraja da martabar al'umma shi yasa sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa ku rinka koyawa matan ku wannan sura suratul nur saboda tana kunshe da mas'aloli da yawa da suka shafe su Allah ya samu dace sai Allah ya ce mai a gaba alarama ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم نعم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا نعم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر malamai sun yi sabani menene makasurin saukar wannan aya wasu malamai suka ce ayar tana magana akan masaloli ne guda biyu ko kuma wasu malamai suka ce a ayar akan mas'ala guda ɗaya duka take magana menene mas'aloli guda biyu mas'ala ta farko su ne ne aka yi musu uzuri idan za a tafi jihadi ba sai sun fita ba matsala ta biyu wasu gidaje ne aka baka dama kai tsaye kana iya shiga in ka samu tuwo ka cika cikinka an gane matsalolin guda biyu wasu malamai suka ce a gaba ɗaya ayar tana magana kan matsala ɗaya ce hukuncin cin abinci wa'anda suka ce matsala biyu take magana a kai suka ce ayar ta sauka akan abdullahi ibn ummi maktub makaho sallallahu alaihi wasallam yana cikin ladanan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa makaho yana tambaya yaya hukuncin su ma makafi in za a yi jihadi sai sun je Allah ya ba su uzuri ya ce laisa alal a'ama harajun babu laifi akan makaho in za a tafi jihadi ba sai ya je ba wala alal a'raj harajun gurugu babu laifi a sa in za a je jihadi ba sai ya je ba an dauke mashi wala alal marid harajun haka nan marar lafiya shi ma babu laifi a kansa in za a je jihadi ba sai ya je ba Allah ya ɗauke mashi wayannan mutane guda uku su ne wayanda aka yi musu sauƙi idan za a tafi jihadi ba sai sun je ba amma in ban da su in za a fita jihadi kowa sai ya je in baka samu ba za ka samu daman zuwa ba sai ka je ka samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bayyana uzurinka in annabi ya ji uzurin yayi sai ya ce na baka izini idan uzurin bai yi ba annabi ce a'a shirya da kai za a tafi kuma dole ka shirya a tafi tare da kai in baka tafi ba ka zama cikakken munafiki ina fata an fahimci wannan to daga nan sai Allah kuma ya koma magana akan wasu gidaje ne inda ya halatta ka ci abinci wasu malamai suka ce a wayannan mutanen guda uku ma duka akan maganar cin abincin ake yi a lokacin da Allah ya saukar da aya ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan na'am litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun da Allah ya saukar da aya Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyin dukiyoyinku tsakaninku ta hanyar banna to daga nan mutane sai suke jin dare dare cin abinci da makaho me yasa suke jin dare dare su ci abinci da makaho saboda makaho baya gani ko in ana ci abinci tare da shi ta ina yankan nama yake zai iya ganewa kaga ba zai iya ganewa ba yana lalube lalube to shi mai ido sai ya dan bi duk inda ya fi fa'ida a cikin abincin sai ya kwalfe to sai suke ganin kaman in sun ci abinci tare da makahu za su ci haƙƙinsa gashi kuma Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil he zama suna dari dari da wannan haka nan gurgu in an kawo abinci za a ci kamin ya taso ya iso tafiya ta yi nisa sai suke ganin kaman ba su kyauta mashi ba Mara lafiya in ana cin abinci bai iya cin abinci da sauri da sauri ko in ya ɗaɗɗebo ya sa bakinsa kamin ya haɗe to kamin ya loma ɗaya lafiya ya yi loma uku an ci haƙƙinsa ko ba ci haƙƙinsa ba to sai ya zama na suna ɗarin cin abinci da waɗannan mutane guda uku saboda kar su ci haƙƙin su ku ji taka tsantsan irin na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau yanzu mu mutanen mu ne yanzu in ba waɗanda Allah ya katangance ba yo ina ruwan su da wannan ai sai da Allah yi akwai wani yana gaya min wani ya wani ya gayyace shi su je su ci abinci a gidansa aka sako musu abinci mai gidan bai sani ba an sa nama yanka takwas duk ya ce yanka takwas yi ba goda aka kawo shi ci abinci <laughs> akwai adalci to ku kalle da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke Allah ka ƙara wa'annan sahabbai yadda to sai Allah ya saukar da aya ce a ba laifi bane ku ci abinci tare da su ina fata an gane wannan sai Allah ya ce wala ala anfusikum babu laifi a karan kawunan ku an ta'kulu min buyutikum ku ci abinci a gidajen ku ah to a gidanka dama kai ka wuce fa nan ka shigo gida matar ta tafi makaranta ka wuce kicin ka samu akwai abinci a cikin tukunya ta dafa kamin ta tafi yolafin me za ka aikata don ka ɗauko faranti ka zuba ka zauna ka cika cika cikinka to me hikimar a ce babu laifi ku ci abinci a gidan da jinku malamai suka ce an yi wannan ne domin a makalo da 'ya'ya a makalo da wa da 'ya'ya yadda ya halatta ka ci abinci a gidanka haka gidan ɗanka in ka je gidan ɗanka ka samu babu kowa amma ga abinci an dafa an sa a kula ko shi aka ajewa matar ta tafi akan ya dawo zai ci dauko faranti ka cika cikin ka baka da matsala baka saba wa Allah ba me dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika kai da da kai da dukiyarka duk kayan babanka ne a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atyabu ma ya'kulul maru min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi tsarkin abin da mutum zai iya ci ya ci daga abin da ya sha wahala ya tattala annabi ya ce to ɗanka da ka haifa shi ma yana cikin abin da ka sha wahala ka tattala ina fata fahimci wannan saboda haka abincin gidan ɗanka kamar abincin waye kamar abincin gidanka ne saboda haka in ɗa yana da wadata ya bar babansa da yunwa ya ƙe taimaki uban idan uban ya kai shi ƙara kotun musulunci kotun musulunci za ta sa a kama ɗan a ɗaure shi a ɗiba wa uban abincin da zai ishe shi da kuɗin tufafin shi da komai na shekara ɗaya a ba uban sannan a saki ɗan ashe sai Allah ya kai mu shekara mai zuwa in shekara ta zo abin da aka shi ya ƙare a ce to sake kawowa in bai kawo ba a ɗaure shi a ɗiba wa uban dole a ba uban haƙi shi ina fata an gane wannan saboda an wa maluka li abika shine an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum ko gidaddajin iyayenku a gidan babanka Allah ya ce baka da matsala ya halatta ka ci abinci in an kawo girki zauna na da kafafu ambaci sunan Allah mai rahama mai jin kai ka sha girki ka tashi ba matsala in ji Allah an gane wannan shine au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum haka nan a ɗakunan mahaifanku mata nan ma Allah maɗaukin sarki ya ce babu laifi ba matsala ba illa ya halatta ku ci abinci a wannan wuri aw buyuti ikwanikum haka dakunan yan uwanku gidaddajin yan uwanku gidan kaninka ko gidan yayanka kuna uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya kada ka ji ɗari ɗari in ka ji an kawo maka abinci ka tsaya ka cika cikinka na san iyaye mu fulani suna da fulako a kawo mutum abinci ga abinci ka ce ta ah, mi hari wallahi mi kuma ina ji yunwa fa ana ka ce mana yana wallahi mi hari wannan ba musulunci ne ya saka ba ba musulunci ne ya saka ba annabi ya matan da suka kawo Aisha radiyallahu anha ɗakin ta annabi ya kawo nono ya ba su su sha suka ce shabi'ina ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun koshi annabi ya ce musu la na ju'an wa kazi ba, kada ku haɗa yunwa da ƙarya a ciki ɗaya. suka ce ya rasulullah fulakun ma ƙarya ne annabi ya ce ah, ƙarya ce mana ai ba gaskiya ce ka faɗa ba kana ji yunwa kace ka koshi gaskiya ka faɗa ko ƙarya kai ƙarya kai ka haɗa abu biyu a cikin ka ka haɗa ju'an da me da kaziba Allah ka gafarta mana aw buyuti akawatikum haka nan gidaddajin wato ƴan uwanku mata ka mata ko yayunka mata nan ma aka kawo maka abinci baka da matsala ka tsaya ka ci ka cika cikin ka inji Allah madaukin sarki aw buyuti a amamikum hakan nan gidaddajin yayun babanku ko kannan babanku muna ce musu bafane ya ake kira su anan su ma bafane ko to gidan baffanka nan ma Allah madaukin sarki ce ya halatta kai me ka ci abinci gidan amminka ya halatta au buyuti ammatikum ko kuma gidaddajin gwaggwaninku su ne kannan uba ko yayin uba ko to nan ma ya halatta idan ka je aka kawo girki ka tsaya ka shari girki bil haƙƙi da gaskiya baka da matsala ka yi laifi ba in ji Allah aw buyuti akawalikum ko gidaddajin kawunnanku kannan mahaifiyarku ko yayun mahaifiyarku su ma ya halatta ku zauna ku ci abinci in ji Allah aw buyuti khalatikum ko gidaddajin yafin dodinku kannan uwa ko yayun uwa nan ma idan ka je aka kawo maka abinci nan ma ya halatta kai mai ya halatta ka ci sai Allah ce au ma malaktum mafatihahu ko abin da kuka mallaki mabudinsa me ake nufi da abin da kuka mallaki mabudinsa kai ne mutum ya baka tumaki ko shanu ka masa kiwo ka yi masa me kiwo ya halatta ka tatsi nonon saniyar ka sha amma bai halatta ka ɗauka kai kasuwa ka sayar ba amma ka sha ya yi me ya halatta ka tatsi nonon tinkiyar ka sha ya halatta kai yaro ne an sa ka tsaron dukiya a shagon mai gidanka ina fata an fahimci wannan kana yin ciniki da harkoki benan ya halatta ka ɗauki kuɗin ka sayi abinci ka ci ka sayi abun sha ka sha ya halatta amma bai halatta ka ɗiba ka tafi da shi gida ba nan bai halatta ba an gane wannan amma abin da za ka ci a shago ka sha a shago ba tare da barna ba musulunci ya halatta maka domin yana cikin auma malaktun mafatihahu sai dai malamai suka ce da sharadi guda daya menene sharadin shine in bai sa maka salari ba idan bai sa maka salari ba amma in mutum ya dauko ka ya aje ka a shagonsa ya ce to ga shago ka ci gaba da ciniki da harka na sa ma albashi dubu goma sha biyar a wata ko dubu ishirin a wata ko talatin ko abin da ya sauƙaƙa ka ce na aminci ka ce ka yi me ka amince to ko fiwa wata ka ɗauki kuɗin shagonsa ka sha sai Allah ya tambaye ka a lahira ba magana abinci ba idan mutum ya baka kiwon dabbobi ya sa maka albashi to bai halatta ka tatsi nonon dabba ka sha sai da izinin shi sai da wa sai da izinin shi in shago ne ya riga ya sa ma salari haramun ne ka ɗauki kuɗin shagonsa ka ci abinci sai in shi ya baka izini ya ce babu matsala idan lokacin cin abinci ya duk da na sa maka albashi to na yadda ka ɗauki ka za ka rinka sayan abinci a kowace rana ko kuma in ka ga wani abu da ya kamata ka ci daidai gwargwado na baka izini to idan ka yi daidai gwargwado ba ka yi israfi ba to nan ba ka aikata laifi ba wannan shi ne au ma malaktum mafatihahu ba sani ba ko an gane wannan gabar don tana da hatsari kwarai da gaske sai na gaba Allah ya ce au sadiqikum ko kuma abokinka wanda kuka shaku ina fata an fahimci wannan ka je gidan abokinka ka yi sallama aka ce ai bai nan kana yi cewa dalan akwai tuwo a gidan nan a dan miƙo mu ina fata an fahimci wannan idan matar gidan ta miƙo maka tuwo tsaya ka kwasa ka cika cikinka ko kula sai aka miƙo maka ambaci suna Allah mai rahama mai jin kai saboda menene abokinka ne in ya zo ya ji labari ma daɗi zai ji murna zai ji a ransa ina fata an fahimci wannan akwai abokinka wanda zai zo gida ya aiko cikin gida ya ce a bashi abinci a kawo masa abinci ko tuwo ko fura ko kunu ko wani abu ya sha idan ka zo aka baka labari ka ji ka ji daɗi ka ji farin ciki a ranka saboda an samu zumunci ina fata an fahimci wannan ba fa ya shiga cikin gidan ya zauna tare da mata a danin tebul su ci abinci tare ba wannan shegantaka ce da yan boko suka kirkiro ba ta dace da sunna ba mata ka ɓoye ta kakka bari kowa ya matso kusa da ita an gane karatu amma ya halatta kai me ka aika a kawo maka abinci a gidan ka zauna ka ci Shi ne Au sadiqikum sai Allah ce laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an Au ashtata babu laifi a gare ku a anguwa in kun ga dama ku yi cin tare wannan mai gidan ya dauko kwanan tuwon shi wannan ya dauko nashi wancan ya dauko nashi wannan ya dauko nashi ku zo ku zauna ku ci tare wannan wata al'ada ce da ake yin ta a ƙauye sai ka ga ɗan rukunin anguwa wuri ɗaya ke cin abinci dattawa dattawa mate ɗinsu ga group ɗinsu can 'yan matsakaita matsakaita masu sabon aure da mata set ɗinsu sai ka ga su kuma gurbinsu an yi a gefe yaran gida waɗanda yake su ba masu mata ba ne, amma da kwanansu su ma kowa sai ya ɗauko sai ya fito yana ƙara zumunta da haɗin kan anguwa da ƙaunar juna da soyayya ina fata an fahimci wannan kaga an zauna nan za a ci abinci a yi ta taɗi har zuwa sallar isha sannan a yi sallar isha in tsakanin magariba da isha ake cin abinci saboda haka gidanka in ba a yi abinci ba ma a waje kan kai ba za ka gane ba saboda za a kawo abinci abinci da yawa a ci a sha ya saura a ba almajirai ba ma za a gane cewa gidanka ba a yi abinci ba akwai wani rufin asiri da irin wannan setup din yake yi to Allah madaukin sarki ce babu laifi a gare ku ku yi irin wannan cin tare an ta'kulu jami'an aw ashtata ko ku cin abincin yan boko Allah yake babu matsala kun shi dan boko yana cikin gidan shi shi da makwabcinsa ma sai dai su magana a waya ya ce kana nan ko ya ce ina nan ya ce wata biyu ba mu haɗu ba ga gida ga gida ya ce ya eh, ka san engagements <laughs> to ci abincin yan boko kenan kowa ya ci abinsa a ina a gidan shi idan baki kai a gidanka suka zo za a ci abinci ya halatta an takulu jami'an a yi cin abincin bare bari a ɗauko ƙaton tire a saka a juye tuwon a kai a kawo miyar a maka ta a kai a kewaye a ambacin sunan Allah mai rahama mai jin kai ana ci ana santi duk ya halata au a shitata ko a irin na yan boko kowa da dan farantinsa da dan filin ɗinsa ya dan gutsuro ya dan zuba miya ya dan koma gefe zauna kan wata ƴar kujera ga dan cokali da dan cokali mai yatsu da wata ƴar wuka <laughs> ya harkar gaban shi duka ba menene bane ba laifi bane wato kuga musulunci da yake is a complete way of life har abubuwan da kake ganin kaman waɗannan ma haddasu qur'ani ya magana akan su kana ganin kaman su kai qur'ani ya magana akan su ba saboda addini ne da ya dauki rayuwa dan adam gaba ɗaya babu wata matsala da qur'ani bai tattauna akan ta ba ina fata an fahimci wannan me yasa aka saukar da wannan aya daidai wannan gaba akwai wasu larabawa wato 'yan kabilar banu Har, wato ibnu kinana su wasu irin mutane ne masu son baki saboda ƙaunar su ga baki ba su iya cin abinci su kadai su wayannan mutum matarsa za ta gama masa abincin karyawa ta kawo mashi ya tsaya yana neman wa za su ci tare har abincin ya sanyi idan bai samu ba wani yakan zauna bai karya ba har a gama abincin rana ga abincinsa na safe a je ba zai iya ci shi kadai ba sai ya samu wani bako wani mutum daban wanda za su ci tare su kuma haka al'adar su take za a kawo mutum abinci da rana yana jiran wa zai zo su ci abincin tare har sai rana ta faɗi a gama abincin dare bai ci abincin rana ba saboda bai samu wa za su ci abincin tare ba ɗaya daga cikinsu in matarsa ta ce na gama abinci sai ya ce to ki samu wanda zan ci abincin tare da shi ki san yadda za a yi a samu wani wanda zan a aika yaro ko cikin gidajen makwabta a bincika ko za a samu wanda za mu ci abincin tare in ba a samu ba to sai dai ki yi haƙuri ni ba zan iya ci abinci ni kaɗai ba idan ba a samu ba kuma sai dai ta zo ta ɗauki abincin yadda ta kawo shi ga yunwa yana ji tana kwakwalarsa amma ba zai iya ci ba dole sai an samu wani ya zo an ci tare su yadda halin su yake to sai aka saukar da wannan aya aka musu sauki aka ce wannan abin da kuka dora kanku ba dole bane laysa alaikum an ta'kulu la junaha alaikum laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata babu laifi a gare ku ko ku ci abincin tare ko kowa ya ci nashi ba haushe ya ce cina ka in cinawa ya ce ba ruwa ba ne rashin kyan zama ne <laughs> to tun da rashin kyan zama ne to sai a tafi haka Allah ka gafarta mana Allah ya ce wa iza da kaltun buyutan idan kuka shiga wasu gidaje ko wasu ɗakuna na'am ɗakin goro fasallimo ala anfusikum ku yi wa kawunan ku sallama in ji Allah tahiyyatan min indillahi sallama fa gaisuwa ce daga wajen Allah mubarakatan mai albarka tayyiba tsarkakakkiya babu wata gaisuwa mai mutunci mai daraja tsarkakakkiya kamar mai kamar sallama ku rike sallama ya ku bayin Allah sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga samun lada arha ka ce wa mutum assalamu alaikum lada goma assalamu alaikum wa rahmatullah lada ashirin saboda ka kara wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada talatin saboda ka kara wa barakatuhu in ya miko hannu ka miko hannu kuka gaisa kuka kalli fuskar juna kuka yi murmushi saboda kauna ta musulunci ba za ku sake hannayenku ba sai Allah ya gafarta muku ina ake samun wannan daraja sai a gaisuwa ta me da musulunci to amma mu yanzu idan mutum ya zo ma sallama in da yau babansa sallama wai sai a ce bai da kunya kaga yaron nan da rashin kunya wai kawai yazo ya same mu ce assalamu alaikum wai bai da kunya yayi rashin kunya saboda uban bai gane me ba bai gane addini ba waya yake so yi waya koma daga gefe ya gurfana ya ce ina kwana sai a ce to wannan mai hankali ne to ina kwana mai kenan ya kamata ka ce tana nan ko ba ta nan in ka ce lafiya ba abin da aka tambaye ka ka ansa ba ko abin da aka tambaye ka ka ansa a wajen malaman mantiki abin da aka tambaye ka ba shi ka ansa ba dan an tambaye ka labarin kwana ne ina kwana take ya kamata ka ce tana nan so in ka ce lafiya amsar da ka bayar ba ta yi corresponding da tambayar da aka yi maka ba ina fata an fahimci wannan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda shi kasuwa yake zuwa ya ce abokinsa zo ka raka ni kasuwa in sun je ta birun rumfa rumfa assalamu alaikum assalamu alaikum sai sun hada zufa kafa su tayi kura sannan a tashi a dawo gida ranar yace zo ka raka ni kasuwa yace ban zuwa ce ban gane baka zuwa yace to kullaka ka kwashe ni mu je kasuwa kai ba abin da zaka siyo ba abin da zaka sayar kai ta yawo da ni ni zaka ji haka ta ba ga abin da nake ba yace to me kake in banda sallama yace to dama ni ita take kai ni kasuwa assalamu alaikum kawai lada goma ina zan samu mutane in ta cake lada goma goma in ba kasuwa ba yace shi yasa sai in je in ta har hadawa in ta har hadawa in ga abin da Allah zai sa in samu kaji sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yaya ku rinka yi wa iyayenku sallama su ma su rinka yi muku sallama wannan shine gaisuwar musulunci Tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wani sahabi idza dakalta ala ahlika fasallim alaihim tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba yace idan ka shiga wajen iyalanka ka musu sallama gaisuwa daga wajen Allah tsarkakakka mai albarka Allah ka ba mu iko rike sallama gamgam sai Allah madaukin sarki yace kazalika yubayyinu Allahu lakumul lakumul ayati la'allakum ta'qilun Allah ya ce kamar haka ne Allah maɗaukin sarki yake bayyana muku ayoyinsa dalla dalla daki daki domin ku hakkalta in ji Allah maɗaukin sarki sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai alarama إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم الله مدوكين سركي يتي إنما المؤمنون abun sani kawai mumine na gaskiya su ne alladhina amanu billahi wa rasulihi su ne waɗanda suka imani da Allah suka imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine sharadin imani bayan haka wa idza kanu ma'ahu in sun kasance tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala amrin jami'in a bisa wani lamari wanda ya hada su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su meeting ko za a yi aikin gayya ko ya tara su zai musu wani bayani to lam yazhabu ba su tashi ɗaiɗai su rinka tashi suna tafiya hatta yasta'zinuhu sai sun nemi izinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana koyar da mu ladabi na mitin ko zama na ijtima idan ana zaune a wuri inda akwai shugabanci ko ana mitin ko ana tattaunawa ko wani abu mai kama da haka to idan wani zai tashi a ka'ida ta musulunci dole sai ya nemi izinin shugaba dole sai ya nemi izinin wa shugaba babu dama kawai saboda kana jin fitsari kawai tsiltsiltsil ka tashi ka tsallaka a sai ka daga hannu ka nemi izini wajen shugaba in akwai wata matsala da za ta mai da kai gida sai ka daga hannu ka nemi izini wajen wa wajen shugaba in dai ka yi imani da Allah ka yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine lam yazhabu hatta yasta'zinuhu ku ji magana inda za ku gane tana da girma kai wato sunna tana da sai kai da gaske saboda ko ina sai ta shigo sai Allah ya ce innal ladzina yasta'zinunaka lalle waɗanda suke neman izinin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kuna tare ka neme su saboda wani lamari kamin su tashi suke neman izinin ka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda suka yi imani da Allah su ne waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su suka yi imani da Allah da manzonsa saboda shugabanci abu ne babba a musulunci musulunci bai wasa da shugabanci ina fata an fahimci wannan saboda haka ahalus sunna dole sai kun san kima da daraja ta shugabanci na jagororin da ke jagorancin ku akan sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kar ku ga basu da grand basu biyan ku salari basu da kurkuku basu da yan sanda basu da soja basu da komi iya abin da za su ce muku Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shugabancin sai Allah ya tambaye ku a kansa a ranar tashin alkiyama shi ne shugabancin da Allah zai fara tambayar ku a kansa domin shi ne shugabancin da aka yi muku shi kan kitabu wa sunna shi ne wanda aka yi muku akan littafin Allah da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladhina yasta'zinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi Allah ce fa idza sta'zanuka li ba'd sha'anihim idan suka nemi izininka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wani sashin lamari nasu Allah ce to ba matsala ce ta waye fara daga hannu ba ba matsala ce ta waye fara daga hannu ba fa azal liman shi'ita minhum ka ba wanda kaga dama dama wanda kaga dama ba shi dama kawai inji Allah rashin gane wannan ne zaka ga a dakin mutum mutum yana fushi to ni shugaba tun ɗazu ina daga hannu baka bani dama na yi magana ba gawa ne yanzu nan ya daga an ba shi dama na ƙara yin haka haka amma wa ya ce maka an lizimta wa shugaba sai ya bi layi wa ya fara daga hannu wa ya faɗa maka wani ba wanda ya ɗora mashi Faizasta idza liba li ba'd shanihim mai Allah ya ce fa man shi ita minu wanda ka ga dama ba shi dama wanda baka dama ce kai zauna shiru ban baka dama ba kai na baka dama yin magana kai na baka tashi kai koma zauna ban baka izini ba Allah ya ba shugaba absolute power a wannan wuri sai dai shi shugaban ana so ya ji tsoron Allah ya kalli maslaha saboda tafi da sa amma ba dalili ne ka kama fushi da shugaba wai ka riga wancan daga hannu a wajen mitin wannan daga baya daga amma shugaba ya bashi dama kai ka fahimci ma eh, harkar nan akwai wariyar launin fata a ciki <laughs> duk wannan rashin sanin shugabanci ne Allah ya ce kuma bayan ka ba su izinin wastaghfir lahumullah ka nema musu gafara ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce me inna allaha gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne sannan kuma Allah madaukin sarki mai jin kai ne muna da sauran lokaci ko Allah rama eh lokaci yayi ba a nan zamu dakata sauran aya biyu rak mun zo dab da bakin boda amma bari ta zama carry over an Allah kai mu gobe sai mu tashi akan su kamin mu shiga sabuwar sura da yardar Allah